Me za ka ce ga wasu gwamnatoci kudancin Najeriya na koran Fulani daga jihohinsu? Mu a wajenmu ba adalci aka musu ba. Ga ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya. Doka ta samo wa dukkan wani ɗan ƙasa duk gurin da ya ga ya yi masa a faɗin Najeriya ya je ya zauna ya yi rayuwarsa kuma ya yi addininsa. Ba a musu adalci ba duk da dai ni uban Fulani ne. Har aka ce shugaba ne da kansa ya yi wannan magana bai mana daɗi ba. Yana niyan gwada kabilanci. Dan aka ce za a yi ba zai yi kyau ba. assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin sabon shirin namu na faɗa ra'ayinka tambayar ta mu a yau ita ce wasu jihohin kudancin najeriya na kokarin koran wasu fulani daga jihohinsu ya kuke gani yunkurin wa'annan gwamnonin ku biyo mu cikin shirin don jin da al'umma suka bada gudumawansu ni ce ta ku har kullum khadija shiti suleiman wasu gwamnatoci daga kudanci saboda wani fushi da suka gani na cikin wasu gurɓatattun mutane kuma irin wani ana samu ko a wannan ƙabila ba wai iyakacin fulani ba su kansu daga cikin mabiyansu akwai wa'yanda ake samun su wanda yake gurɓatattu ne kuma ba za su iya tabbatar da gasu ba amma idan suka iya bayyana su to abu ne wanda yake fakar su daɗa kan su rage mu ma nan arewaci idan aka ce za a yi haka kaga za a haifar da ƙasar ɗa wanda yake ba ta haifar da ɗa mai ido ba to amma dai ni shawara ta shine da kuma ra'ayina shine yanda shugaban ƙasa yake cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma dukkan wani ɗan ƙasa na gari yana goyon bayan wannan maganarsa kin ga akwai maganar da shi kansa wannan gwamna na jihar ondo yana yi kaga fadar shugaban ƙasa ta fitar da ra'ayinta ba kuma maganar ra'ayi ba furci daga bakin malam garba shehu wanda mun ji da kunnenmu mu ba za ta taɓa sakaci a kan wani abu wani gwamna ko ɗan majalisar da zai ce wai wasu kabila su koma wani yankin su ba ba don komi ba doka ta samo wa dukkan wani ɗan ƙasa duk gurin da ya ga ya yi masa a faɗin najeriya ya je ya zauna ya yi rayuwarsa kuma ya yi addininsa saboda haka akwai kiran da kuma na ji dattawan arewa wasu daga cikinsu lallai za mu yaba musu sakamakon abin da suka iya yi gashi yanzu gwamnoni su ma wasu daga ciki na kudancin da arewacin su ma sun yi taro a jihar wanda yake kuma shi kansa wannan gwamna za mu iya cewa in yayi amai ne to za mu ce yayi amai ya lashe yanzu yana ba da umarnin cewa shi bai ce fulani su tashi daga gurin ba ya ce dai gurɓatacinsu su tashi su bar musu guri ƙasar tana cikin wani yanayi ne idan ba an kai zuciya nesa ba to duk abin da ake tunani sai ka ga ƙasar ba a haifar mata da abin da ake so ba kuma zaman lafiya ne kawai zai iya ɗorewa a ƙasar nan amma rashin zaman lafiya duk inda yake a yanzu ba zai iya samarwa da ƙasar nan ci gaba ba lalle lalle wannan ji daɗi da wannan zuwan ku da kuka yi domin zahirin gaskiya ire-iren irin wannan in je kuna bibiya za ku rika jin bayanai a bakunan mutane masu hankali da natsuwa waɗanda suka san abin da suke yi domin kai ka samu wanda ya gwada miki cewa a shi kawai ai yanda kawai suka fito to mu ma za mu kori nan a abin ba haka bane ai ko ba haka ba abin ba haka bane menene abin kawai inda aka tada jijiya to mu kuma mu kwantar da jijiyanmu sai a samu maslahar al'amarin ko ba haka ba to ai koran bulani da aka ce ana yi mu a wajenmu ba adalci aka musu ba ba a musu adalci ba duk da dai ni uban gidan bulani ne amma ba a musu adalci ba duk inda za a kori ba fulatani muna bakin ciki da wannan ba mu kuma so ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki mai tsanani a kai saboda kar da bari a kori waɗannan mu ma nan idan gwamnati sun suka kori nasu da aji daɗi ba dai daɗi ba saboda haka ya kamata gwamnati san matakin da ya kamata ta ɗauka gwamnatin jihar bo gwamnatin jihohi ma su ma namu na arewa su san matakin da za su ɗauka su ma wa'yancan kar su kori nasu mu ma ba mu kori nasu ba kar su koro mana namu ma ba mu kori nasu ba amma suka kora ba da aji daɗi ba saboda su fulani can ne ƙasan da suke zuwa suke rayuwa da su da dabbobinsu a kudancin ƙasar nan suna zuwa suna rayuwa da dabbobinsu suna jin daɗi suna samun wanda za su ci su sha su rufa kansu asiri su yi sutura su yi komai mai ayansu su biya kuɗin makarantarsu kamar yadda mu a nan muke zuwa kasuwa mu biya kuɗin makaranta mai komai da komai su mu haka suke yi to yau aka ce an kore su in suka dawo nan ya da su yi makarantun 'ya'yansu ya dakushe mu'amalansu ya dakushe komai nasu ya dakushe ya zamanto an samu na ne ba ci gaba ba ina ce gwamnati tana da masu bincike waɗanda su gano menene abin da ake a ƙasar nan ita gwamnati tana da waɗanda za su iya zuwa su zakulo wa'annan su duba su gani shin akwai fasa gurbin a cikin su ko babu duk inda kake tsammani gwamnati ta san yadda za ta yi ta je ta binciko wannan abun har a gane ga fasa gurbin a cikin su kuma za a iya cirewa a gano menene abin da yake faruwa saboda su ma a can suna suna kiwo nan suna samun nan abin da za su yi kuma suna suna sayarwa a can kuma suna kiwo kin ga ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya Na saboda kan aka ce za a yi kora ba zai yi kyau ba kin ga anan mu ma mu ce za mu kori nasu kenan kin ga ba zai yi kyau ba saboda haka kowanne su riƙe sai dai a tsaya dai kawai a yi yarjejeniya ko ba gane ba saboda suna kiwon shanunsu ne za mu a cikin dama akwai masu kirki akwai marasa kirki dole ne ko a wani irin mutane ne a wannan wannan su ne suke ɓata waɗansu sa'an nan kuma su ma fulani dai ya kamata a ce Eh, ƙungiyoyinsu da shugabanninsu su dinga zama da eh, kaman kowane babban bafulatani da aka san yana da tunda suna da biyayya gaskiya suna jin maganar shugabanninsu to ya kamata a zauna da su a dinga musu dokoki wanda ga yanayin yadda za ku yi kiwo ga yanayin yadda ga wanda zai ja sani shanu kaza ga yaro bari ja ba sai dai matashi hakan nan ko kuma babban magidanci shine dai kiwo ba yara 'yan shekara bakwai ko takwas wanda kamata ya ce su suna makaranta ba yanda Allah ya so ganinmu ya haɗa mu a wuri guda kamata ya mu yi haƙuri da juna in wani ɓarna ne ko kuma wani abu ne wanda suka yi sai a kai zugun mahukunta don su hukunta su kafin kuma a cewa sun hukunta su sai an bi kan shugabanninsu an yi bincike akan abubuwan da suka yi wanda kafin nan a ce za a ɗau mataki. amma maganar da muka ji wadda har aka ce shugaba ne da kansa ya yi wannan magana bai mana daɗi ba musamman ma za mu ce yana niyan gwada kabilanci. kuma wannan kabilanci wannan in aka ce za a gwada ta ba za ta yi daɗi a ƙasa ba domin me shi da yake furucin ina son ya san cewar yana da mutanensa da suke sauran jihohi musamman a jihohinmu namu na arewacin najeriya to in har za a ce ya yi wannan kora to idan muka ce za mu yi irin namu yanayin koran ba za ta yi daɗi ba saboda haka mu burinmu ba tashin hankali ba rigima ba sakamakon linzami da musulunci ta mana kowa yana da hakki a matsayinsa na ɗan ƙasa kuma ita kanta musuluncin da muke cikin ta ita ce musulunci addinin addininmu kenan ta ba mu dama mu ba wa kowa hakkinsa da wadda yake musulmi da wadda ba musulmi ba yana da hakki. muka yi abu da za mu iya kawo muku cikin wannan shirin namu na yau kenan a madadin wanda ya shirya mana shirin sani hamza funtuwa wanda ya ɗauka mana hoto ya tace usman dadi ni da na gabatar shi da suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci